وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت شاتقص رمضان هجرة تدبودة لحدة أربعين بقية da dace da bakwai ga watan uku shekara ta 2026 a yau za mu shiga tafsirin tsoratun fatih insha Allah kuma yana dauke da bayanin murnan tsoratun fatih murna game da saukan tsoratun fatih annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka ya dawo madina tun da ya dawo madina bai samu damar zuwa umara ba dalilin da ya sa annabi bai samu damar zuwa umara ba saboda a makka ake umara kuma makka tana hannun makiyansa su ne kafirai don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu damar ya yi umura ba tun da ya bar garin makka yana dawo madina a shekara ta biyu Wata ramadan ranar goma sha bakwai aka yaƙi tsakaninsa da mutanen makka wanda shine yaƙin badar yaƙin badar ya kasance a ranar sha bakwai ga watan ramadan shekara ta biyu kaga kenan ban Allah bai dade da dawowarsa Madina ba aka yaki tsakaninsa da mutanen Makka wannan shi yake nuna akwai kiyayya mai tsanani a tsakaninsa da su dama sun so kashe manzon Allah Allah bai ba su iko ba ya samu ya tsira ya iso garin Madina wannan shi yake nuna kiyayyar tasu ta yi tsanani a ce ya dawo Madina A shekara ta biyu watan ramadan kaga bai cika shekara biyu ba kenan shekara ta biyu watan ramadan ranar sha bakwai ya kai yakin badar bayan an yi yakin badar abinda zai gwada maka yayya tana nan aka yi yakin uhudu an yi yakin uhudu a watan shawwa shekara ta uku shekara ta biyu aka yi yakin badar shekara ta uku aka yi yakin uhudu kuma kamar yadda ibn hajjar ke faɗa a littafin fatul bari yana cewa wannan ya tabbata tafakin jumhur galibin malaman tarihi sun tabbatar tsakanin yakin badar da yakin uhudu wata goma sha uku ne daga shekara ɗaya kenan da wata ɗaya yake fahiya ba da haɗu sifatin bi sanatin wa shaharin lam yakmul bayan an yi yakin badar da shekara guda wata ɗaya bai cika ba sai ga shi an yi yakin uhud wannan yana fatul bari mujallar na bakwai shafi na na ɗari hudu to idan mun duba tsakanin badar da uhudu shekara ɗaya da wata ɗaya kaga wannan yana nuna kiyayyar tana da tsanani har yanzu diyar tana da tsanani tsakanin yakin farko da na biyu tazaran ba ta da yawa wanda ya gwada ba ma huta ba to sai ka dubi yaki na uku kuma da annabi ya da mutanen maka har yanzu wanda bayaninsa ya zo ta littafin albidayat wani haya na ibn kasir juzi na hudu shafin dari da biyar yana tabakatul kubra ibn sa'adin ya tabbatar yana juzi na hudu shafi na arba'in da biyar sai aka kai ga yaƙi na uku tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka wannan yaƙi na uku shi ne ake kira yaƙin alkandar gazwatul khandar ko a kira shi gazwatul ahzabi shi kuma yaushe aka yi shekara ta biyar kaga an yaƙin uku a shekara ta uku yaƙin alkandar ka shekara ta biyar kaga nan ma dai ba ta nisan bayawa shekara biyu ke tsakanin yakin alkandar da kuma yakin uhudu wannan fahimta guda ce kuma galibin malamai suna riko da ita wannan fahimta ne mafi inganci to an samu shekara biyar annabi yana garin madina sai sha'awar aikin umura ta zo masa manzon Allah ya ga cewar wannan rigima da take tsakaninsa da mutanen maka ba karewa za ta yi ba kuma dole ne ya karantar da mutane ibada ta hajji da umra saboda haka manzon Allah watan zulqa'ida shekara ta shida kaga an gwabza yakin shekara ta biyar yakin al shekara ta shida sai kashi manzon Allah ya shirya sahabbai mayaka kuma ya ɗauki ummu salama matarsa Allah ya kara mata yarda wannan ba shakka ya inganta domin ya zo labarin jabir wanda jabir ya ba da labari jabir ya kan ba da labarin abubuwa da suka uku a zamanin annabi yadda ka san dan jarida jabir Allah ya kara masa yarda in ya ba da labari abin sai ya baka sha'awa jabir ya ba da labarin tafiyar manzon Allah umra a shekara ta biyar wannan tafiya ya ce kunna ma'annabi ina tare muna tare da manzon Allah wato jabir yana cikin tafiyar umarar da za a yi ya ce arba'a asharata mi'atan mutum dubu da ɗari hudu ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen suke tare da suke tare da shi wanda za a tafi wannan umura annabi zai tafi maka amma ba yaki zai kai shi ba zai je umura ne hadisin yana sahih bukhari kitabun magazi babu gazwatul hudaybiyya waɗannan hadisai ah, game da tafiyar umra ta annabi sallallahu alaihi wasallam imam bukhari duka ya hada su a wannan babi fatawajjahu ila makka saboda haka annabi ya bar madina da matarsa ummu salama suka doshi makka a zuwa fa shekara daya da yaki manzon Allah shi ya doshi makka kuma annabi ya tafi makka din ba da nufin yaki ba amma حملوا معهم sila توقعا لشر قريش من manzon Allah يسا sa sahabbai su dauki makamai ko ba yaki ya tafi tafi makka da nufin yaki ba amma ya ce kowa ya dauki makani saboda me saboda ko ta kwana don ba mamaki ko da shawa su su shirya makirci to ana nan an kusa isa makka ana ya zo ta littafin tarihi da yawa musamman da siratu ibn hisham yana jirgin hisham na 389 haka nan ibn kasir ya kawo shi a littafin albidai wa nihaya bare ma hadisai sun ruwaito hadisai sun ruwaito kuma yana malaman tarihi suka tabbatar annabi yana kusa da makka sai labarin ya zo masa ai mutanen maka sun ji labarin yana zuwa wai zai yi umra su suna ganin wannan rainin wayo ne bayan ga yakin da ke tsakaninsu yaushe aka yi bada yaushe aka yi uhud yaushe aka yi alkandar da zai shiga garin nan haka lafiya ba za su yi ba suka ce ba za su taɓa yi ba sau da kama, zan allah dole ne ya tsaya sai ya yi sansani a wani guri da ake kiransa al alhudaibiyya in ka dubi mu'jamul buldan wannan ya zo mujallar da shafin garibi da ishirin da tara almasafatu lati bayna al-hudaybiyya wa bayna makka me nisa tsakanin inda annabi ya sauka da kuma birnin makka abin da ya zo a mujamul budan innahu marhala zamanin da lissafi da suke da marhala marhala marhala guda ɗaya ne tsakanin hudaybiyya da makka to amma a yanzu ba da yake ba amfani da marhala ana amfani da kilomita والمرحلة بقدر 40 كيلومتر saboda ka kamar kilomita 40 ne kilomita 40 ke na tsakanin annabi da makka bai kai tsakanin gwagwalada da cikin abuja ba bai kai ba saboda yayin na ga tsakanin gwagwalada da cikin abuja ya kai kilomita 40 amma sun hana annabi shiga kuma za ka gani a taisirul allah shari'in kulugun uh, marani وهي تقع في الناحية الغربية من من من مكة أينان النبي سنسني الحديبية تنا يمتش مكة يمر مكة kuma labarin kamar da muka ce ya zo a sahih bukhari al-imam bukhari ya ba da himma ta wajen ba da abubuwan da suka don haka yasa ya yi masa babuka misali ya kawo labarin na a kitabu shuru. kitabu a babu shurutu fil jihadi wal musalaha wato ana iya sharaɗi a lokacin yaƙi ana iya sulhu a lokacin yaƙi ya yi babi a kai sai kawo hadisi na 2731 da annabi ya yi sansani a gurin ba akwai abubuwa da yawa da suka auku na mu'jiza amma muhimmin abu shine abinda ya kawo manzon Allah abinda ya kawo annabi shine umra an hana shi umra wannan shine kawai labarin da zamu bayar amma abubuwan mamaki waɗanda suka tabbata ga manzon Allah a wannan tafiyar suna da yawan gaske wanda shi yasa sa kamar imam Bayhaqi musamman a littafinsa musamman a littafin da ya rubuta saboda bayanin mu'ujizar manzon Allah wato musamman ya kirga in ka duba za ka ga abubuwa da dama waɗanda sun tabbatar da gaskiyan manzancinsa saboda aka yi sa sahabbai a kullum daɗa samun yaƙini suke suna daɗa samun nutsuwa a kan cewar ba shakka muhammadu dai manzon Allah ne saboda abubuwan da suke gani a ko da yaushe manzon Allah da aka hana shi shiga fada'a rasulullah usman ibn affan saboda ka sai manzon Allah ya kira sayyidina usman fa arsalahu ila quraish ya ce to zan aike ka zuwa ga koren shawa wannan yana sahibul bukhari hadisi na 2731 kamar yadda muka ce hadisin yana da tsawon gaske illa da kawai muna la'akari da abin da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kira su na usman ya ce ina son tura ta makka a dalilin da ya sa manzon allah ya kira su na usman don babu wanda yake da kima ga waɗannan kafiran na makka kamar sai na usman duk cikin sabon manzon Allah wannan ya fito ta bakin jabir jabir ya ce babu wani mutum a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da farjini yake da kima in ya faɗi magana za su saurara kamar sai na usman mutanen makka shi sa annabi sai ya tura shi ya ce mar akhbirhum in ka tafi ka gaya musu anna lam na asili italin mu ba mu zo garin nan don mu yaƙi ba da kaga wannan sako yana da kyau mutanen maka in ma suna tsammanin annabi ya zo da nufin yaƙi ne to gashi annabi ya turo mutum mai daraja ya faɗa musu manzon Allah bai zo da nufin yayi yaƙi ba wa inna ma ji'ina umaran mun taho makka ne saboda umra amma duk da haka usman karka yadda zaka bar makka ba tare da ta ci gara ba ba wad'uhum ila islam kai yadda kai ka kira su zuwa ga musulunci saboda kai sa duk musulmin da ya samu dama idan ka samu dama ka kira mutum zuwa ga musulunci zaka ga mutum yana tare da kafiri shekara 30 40 bai taba ce marwa ka musulunta ba bai taba gaya mar ba eh, ko dai mai gidansa ne ko abokin aikinsa ne wannan cin amanar Allah ka duba fa annabi ya taho garin makka ga irin yanayin da ya tarar da garin sun hana shi ma shiga ya kira sai na usman ce ka je ka gaya musu ba mu zo da nufin yaƙi ba kuma yaƙi nawa aka yi tsakanin manzon Allah da mutanen makka ai sun san waye annabi a garin aka haife shi dan uwansu ne amma manzon Allah ya ce kar ka yarda ka dawo ba tare da ka kira su zuwa ga musulunci ba sai dai in Allah bai hada ka da su ba to in ka hadu da kafiri to ya kamata a samu da'awa tsakanin ƙarshe yanzu kaga da muna yin irin abin da annabin yayi duk wani kafiri da muka haɗu da shi mu yi ƙoƙari mu nuna mun musulunci in ma mun haɗu da shi ta aiki ko ta tafiya karka yi ta dama ta kubuce bai kamata ba bai kamata ba abinda ibnu qayyim jabriya ke faɗa yace da'awa tana cikin abin da Allah sai ya tambayi kowane musulmi a kai a ranar tashin kiyama da'awa kiran mutane zuwa ga addinin musulunci domin hakki ne da Allah ya dora shi akan kowane musulmi Allah ya samu ya dauka wa amara ku an yi a rijalan maka yake to bayan kuma ka ba su sako kaga fa annabi na cewa idan ka je ka gaya musu sakon to kai amfani da wannan dama ka nuna musu wannan addini da suke rike da shi shirme ne su dawo ga gaskiya to idan ka isar da wannan sakon karka dawo sai ka zagaya garin makka akwai musulmai da ake kuntata musu waɗanda an hana su fita ko sun kasarta saboda rauni ka zagaya eh, mu'minin wani sa'in mu'minatin fa ya dukuru alaihi manzo Allah ya ce idan ya tafi ya shiga wajen wato ka samu shiga wajen musulman nan wa yubashshirahum bil Fatih ya musu albishar nasara ta kusa su yi hakuri ta jefa manzon Allah ya taho an hana shi shiga amma yake ba da sako a gaya wa mutanen maka musulmai waɗanda suke cikin kuncin rayuwa yukhbiruhum anna Allah ta'ala eh, muzhirun dinahu bi makka na biya ce masa sayyidina Usman ka gaya wa waɗannan musulmai wannan garin na maka sai an waye gari Allah ya mai da shi birnin musulmai don haka su kwantar da hankali su yi hakuri hatta la yusaffa fihi bil iman za a kai lokacin da mutum ba zai ɓoye imaninsa a garin maka ba za ka yi musuluncin ka kai tsaye ba ka tsoron kowa sai Allah fan talaka usman sai na usman ya kama hanya yake da ya zo ya samu ƙurashawa ta yi shi annabi yake tsammanin al'amarin da sauki shi kafiri ka san ba ka yi harsashen mugun numisa ashe su wannan duka tsarin bai musu ba su suna ganin ma kawai kakala ne yaya ma wai zai taho maka ya yi ibada ɗin ibadan nashi maka nashi ne ya ma zai taho haka kau wannan ma aika kaman wulakanci ne gare su suka ce kai ku rike usman kawai sai aka rike usman to ku kuma sun jawo wata rigima mutanen da kun yi faɗan badar ba ku kai labari ba an yi uhudu babu nasara an yi alkhandar to gashi nan ya iso garinku Ko rike bar mutum kasan waɗannan sun jawo kansu bala'i an rike na usman to annabi yana kiran sai na usman zai dawo fata a karasun ruju'i yau ne gobe ne shuru fa kafar rasulu alaihi sai manzo Allah ya fara jin tsoron an kashe sayyiduna usman wa ba da an sha'a annahu qad qutila domin labari ka san labari a irin wannan gaba za ka samu labarai marasa daɗi su ringa yaduwa nan da nan saboda ka kawai labari ya iso ga manzon Allah ai an kashe fasa yana Usman wannan shine labarin da muke ji ana samun jikaji kan an kashe yana Usman manzon Allah ya ce haka ne to ku je ku kira min duk sahabbai gaba ɗaya aka tara sahabban manzon Allah fatabadaru ilai ana cewa annabi ya yi kira ko ina musulmai zuwa suke manzo Allah ana zuwa aka same shi a gindin wata bishiya yana tsaye yace abin da nake so ku zo ku min mubaya'a fa baya'uhu ala Allah ya firru dayan biyu ne don duk sahabbai sun ba da labari shin mubaya'ar akan me na daya akwai malaman da suke cewa akwai sahabbai da suke cewa ai sun yi mubaya'a ne akan cewa idan an tsaya yakin nan ba wanda zai gudu sai dai mutuwa saboda ai musulman waɗanda za su ba da ɗaukin suna da nisa musulmai na madina waɗanda suka zo maka nan ba su da yawa dubu da ɗari hudu ne to kaga kenan idan aka ce musulmi zai tsaya jiran wani ɗauki da aikin banza ne saboda haka manzo Allah ya ce mu baya da za ku yi mun idan mun shiga maka da yaki, to duk gaba ɗaya mutuwa za mu yi ba wai za a samu mai gudu ba babu gudu shi yasa jami'ai ce to mun yi mubaya'a ne akan za mu mutu kawai wani shi ake kira bai atun ribuwa mubaya'a ta ta'ar ribuwa abdullahi bin umar ya ce wannan mubaya'ar kanat bai atun ribuwa ba da ma zahaba usman ila makka wani hadisi yana sahih bukari eh, eh, abdullahi bin umar yana cikin wannan tafiya ya ce an yi mubaya'an ne bayan sayi na usman ya tafi makka annabi ya tura shi to da aka zo ana ta a sahabai me ke faruwa da ce ai annabi ya ce a zo a yi mu baya saboda akwai labarin an rike usai na usman an kashe shi bayan an gama sai manzon Allah ya daga hannunsa na dama sahabai duk suna gani sai ya buge na hannun wato ya daga na dama sai ya buge cikin tafin hannun hagunsa fa daraba biha ala yadihi al-yusra fa qala sai yace hadhihi li usman wannan mubaya'ar na usman ne kaga ya gwada cewa dai sai na usman ba a kashe shi ba wato a lokacin Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa sai na usman ba a kashe shi ba to wannan labarin yana sahihul bukhari don akwai babi musamman da Buhari bukhari yayi saboda ya nuna darajar sayyiduna usman yayi manaqib usman bin affan yana nuna falalar sayyiduna usman ne sai kawo hadisi na 3698 wato wannan ya nuna sai na usman yana da daraja domin idan annabi ya yi mu baya a madadinka to kaga maganar munafinci dai babu ita maganar raunin imani dai babu ita manzon Allah ya wakilce ka ya yi baya a to lokacin da aka gama a sai ga sai na usman ya kudu ya aka yi saboda labari har ya je maka to fa mutumin nan yanzu ya fayi mu baya in ya faso garin nan ba maganan gudu sai dai mutuwa to ku sake shi da Allah ku yi tafi mu zauna lafiya aka sake sai na Usman sai na Usman yana zuwa sai na Usman yana zuwa za su dan sun sani ko da sai na Usman ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga makka din nan to bayan su toro sai na Usman sai suka yi dabara suka turo wani wakili wanda za a yi sulhu da shi kaga kenan sun cike ikon bacin rai wanda yake tare da musulmai game da rikon na usman domin da kaman ba a turo wani ba to gaskiya ba shakka suna tsammanin annabi zai iya fadawa garin maka da yaki saboda an riga an yi mu baya. don haka suka turo suhailu bin amrin min asharafihim wanda yana daga cikin mafi darajar mutane yana daga cikin mafi darajar mutane wanda shi aka turo littafa'udu ma'a rasulillah saboda ya yi sulhu tare da manzan Allah wannan sulhu shi ake kira sulhu hudaybiyya wanda sulhun yana da bayani mai tsawo yana da tarihi yana da kima yana siyartu ibn hisham yana albidayat wa nihaya littafin tarihi haka ma littafan tauhidi littafan fikihu kusan duk wani ilimi sai ka samu wannan labarin a ƙarƙashinsa saboda akwai wata fa'ida da ake samu ibn taimiyya da yake magana a minhajus sunnatin nabawiyya minhajus sunna kaga yana magana ne akan aqida yana jibu ina bishafi na 23 yace baya uhu me yasa sahabbai suka yi mubaya'a lamma saddahul mushrikuna anil umra saboda kafirai sun hana annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi umra tunda sun hana shi umra manzon Allah ya ce to sai dai ayyayi to amma da yake sun yi dabara suka turo wani mutum sun masalahan mushrikina sulhal hudaybiyya al ma'ruf ibn taymiya ya ce to sai annabi ya yarda a yi sulhu din tunda sun turo wani mutum da wannan mutumin da ya zo aka yi wannan sulhu sananne eh, sulhu ne shahararre sulhun da aka yi na ɗaya salaha ahla makka ala tarkil harbi ashar sinin ba za a yi yaƙi tsakanin annabi da kafiran makka ba tsawon shekara goma to an yadda a yi sulhu a zauna shekara goma ba yaƙi ba masu gaji na biyu yarji'ul musulmi na zalikal am annabi ya taho wannan shekarar da nufin umra ba su yadda ba saboda ka ya koma madina ya dawo shekara mai zuwa fi ma ya amin fihin nas mutane sun samu kwanciyar hankali to magana su kamar tana da alama gaskiya domin suna cewa idan annabi ya shiga maka a yanzu ko da an yi sulhu mutane suna da tashin hankali akwai bacin rai game da shi komai zai iya faruwa saboda ba shakka komai zai iya faruwa ko da an yi tun idan annabi ya shiga za a iya samun wani musulmi ya takali wani kafiri ko kafiri takali musulmi nan gari ya hausa ne da fada to kaga zahiri kamar gaskiya ne amma ba ita suke nufi ba wato suna nufin su wulakanta manzon Allah don haka ba mu yadda ka shigo garin nan ka yi umara a bana ba na'am mun yadda za ka yi umara mun yi sulhu amma sai barbi kaga idan duniya ta ji labari annabi ya zo tsakaninsa da makka duk bai kilomita talatin arba'in ba mutanen nan sun hana shi to larabawa su ya haɓa su ayi sun fi ƙarfin shi in ban da haka ai da sai ya shiga to abin da larabawa suke so kenan su suna son duniya ta yarda su sun fi ƙarfin manzon Allah wato wannan shine abin da zai nuna wa mutane domin idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu shiga to gaskiya duk wani abin da suka faɗa ma larabawa ba za su gamsar ba na kuma da kuka kyale abokin gabanku ya shigo ya yi kwanaki ya bar garin ba ku iya komai kansa ba to wannan sharadi ke aka zo na uku yaqdi almuslimuna bi makkah salasata ayami idan badin ma yazo idan annabi zai tafi makka mun yadda zai shiga makka amma kwana uku kadai zai kaga na mawulakanci kwana uku yaushe ka kunce kaya yaushe kai abin za ka yi to na hudu wa man ja'atu min naradatumuhu alaina wanda duk ya musulunta daga garin makka annabi ya dawo da shi idan mutum ya tashi daga makka ya dawo madina a matsayin musulmai to sharadin sulhun shine manzon Allah ya ce koma makka ba mu yadda da musulunci ka ba to na biyar kuma fa man ja minkum lamna naruddahu amma wanda ya yarda ya bar madina ya dawo makka da suna ya zama kafiri da su mutanen makka ba za su kore shi ba ka duba son kai a fili wai amma hujjarsu ita ce wanne ne addinin asali ai idan mutum ya bar muhammad ya dawo maka kamar ya dawo addinin asali ne don haka ba za ku kore shi ba domin dama asalin addinin sa kenan ko wannan karya ne don asalin addini a duniya musulunci kafirci ne ya shigo ba wai a ce musulunci ne sabo ba amma dai sun yi ne saboda wulakanta manzon Allah saboda nasarar ta zama tana gurin su kuma za Allah yake dan sahabbai suna gurin kowa ya kashe kunne ya za a yi bayan an gama manzon Allah yake duk rubuta mun yadda, wannan abin ya damu sahabban manzon Allah hankalinsu ya tashi saboda da jin sharuɗan da aka yi yarjejeniya kai kasan akwai son zuciya akwai wulakanci ga musulmi kuma shi wanzu Allah ya ce mun yarda mun yarda da sharuɗan gaba ɗaya babu wani sharaɗi da manzon Allah ya ja a ya yace duk mun yarda sabon suka zo suka samu manzon Allah ya a naktubu haza yanzu ma rubuta wannan a matsayin sulhu da mutanen nan manzo Allah ya ce na amfare ko a rubuta sai an rubuta mutum ya bar mu in ya koma gurin su lafiya lafiya amma wanda ya musulunta a kore shi manzo Allah ya ce kware ko in mutum ya iya barin guru ya iya barin mu mai amfani shi a gurin mu sallallahu alaihi wasallam alaihi kuma gaskiya ne idan musulmi yayi ridda har ka ji bacin rai wallahi baka yi tunani bane wai mai abin bacin rai gare ka me abin sha'awa ga kafirci idan musulmi ya yarda ya tafi sai zama Allah ya ce abadahullah Allah ya ƙara nisantar da shi ba ma ma bukatar sa Allah ya ƙara nisantar da shi gare fa abadahullah kuma gaskiya ne idan har mutum zai sha'awar kafirci da wani mutumin karka ma yi fatan ya dawo ba amfani haka annabi ya faɗa wa man ja'ana minhum idan musulmi ya taho daga makka in ya zo za mu ba shi haƙuri musulunci sananan Allah ya karba dama abinda ba sa so shine zauna a Madina ya koma maka ko ya koma inda zai zauna amma dai musulunci sa babu wanda ya ba wanda isa ya ce bai yadda ba sai ya ji Allahu lahu farajan wa makraja Allah zai bashi mafita Allah zai kawo mai sauki wannan yana sahihu muslim babu al hudaybiya fil hudaybiya hadisi na 1784 sulhun da annabi ya da سهيل بن عمرو وما قاضاه عليه حين صدوه عن البيت تو أروة بن الزبير يجي فلما فرغ من قضية الكتاب bayan an gama sulhu an yi rubutu an sa hannu faƙalar rasulullahi da asabi sai manzan Allah ya ce musa habbai kumu fanharu ku tashi ku soke rakumanku dama sun koro rakuma saboda haɗaya. manzo Allah ya ce ku tashi a sauke rakuwa mu juya mu koma Madina sun mahliku sannan ku yi aski manzo Allah ya gaya mu fata wato sai kun soke rakuma sa'annan ku yi aski da an yi aski kaga ibada ta kare to gashi ba a shigo maka ba annabi ya ce a soke rakumi a yi aski kaga kenan wannan umra ladanta ya tabbata kar ka dauka wai za a rama babu ramko ko da ke ana kiransa wai umratul qada wannan suna ne saboda idan aka tsare ka an hana ka yi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mutumin da ya taho maka da nufin ya yi umura ya zama an hana shi umuran sai kuma a cewa wai ana bin bashi ai ba ganin bashi Sai ka zo da niyyar ibada ko da baka samu damar ibadar na ba Allah ya rubuta maka ladan ka kamila don haka yasa ga ka samu sabani tsakanin malamai game da kiran umra da ta biyo bayan wannan shin ana kiranta umratul qada'i ko a'a saboda wannan abin da ya auku to abin da ya faru kenan manzo Allah ya umarni a a saukira kuma a yi aski idan an yi aski kaga umara ta kare sun maraja a bihin ilal madina manzo Allah ya ce mu juya mu koma madina shi ke na aka juya a kama tafiya madina sai na umar ya ce fa'ataitu nabiyallah lokacin da manzon Allah ya ce mu juya mu yi tafiyar mu a soke kuma a yi aski sai na zo na samu annabi Muhammad fakultu na ce alasta a haqqan ashe kai ba annabin Allah ne da gaske sala sai manzon Allah ya ce bala kware ni manzon Allah da gaske sai na umar ya ce alasna alal haƙƙi wa aduna alal batili shin ya rasulullah ba mu wuce kan gaskiya ba makiyanmu suna kan ƙarya kala manzo Allah yake bala kware ko mu ne ke kan gaskiya kafiran maka ko makaryata ne sai na umar ce falima tu'ti daniya fi dinina idan <clears throat> don me za ka ba mu kaskanci don me za ka ba yadda a hukunta kaskanci ga addininmu ya rasulallah sai na umar ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya tunatar da sayyidina umar ya ce mar inni rasulullah ni ba manzon Allah wa lastu a'si don haka ka san ba dan saba ma Allah ba manzon Allah ya ce wa huwa nasir kuma ka san Allah zai taimake ni kuntu sai na ce awa laisa kunta tuhaddithuna wa ina ce kai kake ba mu labari sana'atil baita za mu je ka'aba fa tsufa bihi mu yi dawafi sai manzo Allah ya ce ah bare na faɗa muku fa akabartuka annana atihi al'ama sai na ce maka shekarar bana ne amma dai na gaya maka za mu yi amma na gaya maka bana ko baɗi sai na umar ya ba ka faɗa mana ba ce to ka gani fa innaka sai maza Allah ya ce to fa innaka yanda na faɗa maka din sai ya tabbata za mu je makka za mu yi tsawafi makkan gaba ɗaya za ta zama namu maza Allah ya ce masa fa innaka atihi wa mutawwifun bihi za ka je makkan kuma za ka yi tsawafi da shi wannan yana sayar bukari yana babu shuruɗ fil jihad hadisi na 2731 to ibn qayyim jawziya a littafin zadul ma'ad a littafin zadul ma'ad ya yi ta'aliki game da abin da ya faru yana jufi na uku shafin da uku da hudu me yake karantar da mu a surat muhammad mun karanta ayat da allah yake hana a yi sulhu a nemi sulhu da kafin fala ta hinu wa tad'u ila salmi kada ya zama ku samu rauni ku yi kira a yi sulhu na'am amma ai su suka nemi a yi sulhu ba wai manzon Allah ba to sannan kuma babu laifi dan shugaba ko da neman sulhun ne kansa dan abinda ibn qayyim juza ya faɗa kenan jawazu ibtida'il imami bi talabi sulhil adwi daidai ne manda shugaban musulmai ya nemi kafirai a yi sulhu da su izara al-maslaha lil muslimin fi idan ya ga cewar hakan zai fi zama maslaha ga musulmai dan za ka iya tarar da musulmai suna da rauni kafirai na da karfi idan ba sulhun aka yi ba za a fi cutar da musulmai wala ya taqawwaqu zalika ala an yakuna ibtida'a talab minhum ibn qayyim jawziya yace karka dauka wai ka'ida ne sai idan kafirai sun nemi sulhu sannan musulmai za su nemi sulhu ya ce daidai ne musulmai su fara neman sulhu don haka idan musulmi suna da rauni suka ga take-taken kafirai za a nemi yaƙi za a nemi uh, murkushe su suna iya tsara neman sulhu da kafirai saboda su tsira daga sharrun waɗannan mutane wannan ta bayanin ibn ya kuma haka ne uh, yana daga cikin fiƙihu na wannan yakin domin duk tafiyar manzon Allah muna samun darasi wannan tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muna da darasi hatta ta gefen zama da kafirai yana cewa inna musalahatal mushrikeena bi ba'd ma fihi dhaymun 'ala al-muslimin kaga ga irin sulhu da manzon Allah yayi da kafirai kuma sulhun akwai cutarwa ga musulmai sai ibn qayyim juza ya ce fa duk da haka daidai ne lil maslahati rajiha idan me yasa annabi ya ce ya yarda kuma duk musulmai su ya tashi saboda akwai alaman cutarwa akwai rashin mutunci a irin sulhu sharuɗa da kafirai suka gindaya to amma inda za ka dawo ka dubi fa'idojin za ka gane fa'idojin sun fi sharrin da ke ciki yawa akwai fa'ida mai yawan gaske wanda manzon Allah ya sani shi yasa annabi yake ce masa na Umar kar ka manta cewa ni manzon Allah ba kuma zan saba ma Allah ba domin inda annabi zai saba ma Allah da Allah bai turo shi ba da Allah ya turo wani ne daban Allah ya san annabi ba zai taba saba ma Allah ba saboda kai sa yake ga masa na Umar yake kar ka manta ni fa manzon Allah ne ni ko ba zan saba ma Allah ba to sannan sai annabi ya bashi amsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sayyidina Umar ya faɗi yayi waɗannan tambayoyi ne saboda ƙarfin imani ai saboda tsabar kin kafirci yasa duk wani musulmi yake jin zafi game da wannan abin da ya faru yadda da annabi yayi da wannan sulhu shine ibnu qayyim da ya ce mu ne ba mu sani ba amma a sulhun da annabi yayi akwai fa'ida ga musulunci fa'idoji da yawa sai yake karantar da mu idan da za a yi sulhu da kafirai musalahatal mushrikin bi ba'di ma fihi baynun ala muslimin kafirai su kira musulmai su ce ku zo mu sulhu mu zauna ƙasa ɗaya amma sulhun da aka yi sai zama an kuntata wa musulmai an cutar da musulmai ibnu kaimiyya zai ya ce ja'izatu babu laifi musulmai su yadda da wannan sulhun lil maslahatin rajiha wannan ne abin la'akari za a duba shin akwai maslaha ko babu wannan maslaha ta rinjaya ko ko a bata rinjaya ba domin idan maslahar bata rinjaya ba maslahar da bata rinjaya ba bai kamata a yi la'akari da ita ba wato idan akwai larura dab'i ma huwa sharrun minhu kaga za a kawar da abin da muninsa ya fi wanda ya zo a cikin sharuɗa ɗin ففيه دفع دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما wanda shi ne yake cewa ana la'akari da maslaha idan cuta biyu sun hadu sai a duba waɗanda cututtuka guda biyu wanne ya fi sauƙi sai a ɗauke shi kaga aiki da hankali ke to ba shakka manzon Allah ya yi aiki da hankali kuma ya tabbatar mana da iliminsa wanda a dalilin haka aka samu alkhairi mai ɗimbin yawa akwai riwaya da ta zo ta almiswar bin makarama da marwan bin Hakama, waɗannan mutane guda biyu su ne waɗanda suka fi ba da labarin abubuwan da suka auku a tafiyar mazan Allah suka ce nazala suratul hajji baina na ta wani madina annabi ya bar maka. ana dawowa gida da shi da sahabbai mutum dubu da ɗari hudu uh, ba su samu shiga makka ba suna cikin dawowa cikin dare sai gashi Allah ya saukar da suratul fatih a dare suna hanya fi shanin hudaybiyya min awwaliha ila akhiriha tun daga farkon suratul fatih har ƙarshen ta annabi yana dawowa Allah ya saukar da ita a rana daya a lokaci guda kuma akwai labarin aslam maula umar wanda ya bayar wanda shi sai na umar da kansa ya gaya mishi ya ce inna rasulullah ka kane ya sirri babu asfari lokacin da annabi ke dawowa lokacin da annabi ke dawowa daga makka za a dawo madina sai na umar ya siru ma'ahu yana tafiya tare da manzon allah to kuma ka san annabi sallallahu alaihi wasallam a baya yake sahabbai suna gaba to sai da ma mun sarfa min al-hudaybiyya bayan an baro hudaybiyya fa sa'alahu umar sai sai na umar yayi tambaya ga manzon Allah an shay'in game da wani abu lam yujibu annabi ya ki amsa sai na umar yayi tambaya ga manzon Allah sai annabi ya ki amsa lam yujibu rasulullah sai na umar bai gaya mana me tambayar ba amma dai ya faɗa cewa ya yi tambaya manzon Allah ya ki amsa sun masa'alahu falam jiku ya sake tambayar manzon Allah annabi ya ki amsa sun masalahu falam yujibu ya sake tambayar manzon Allah annabi bai amsa ba ga shi da annabi ya yi tambaya uku manzon Allah bai amsa ba sai sayyidina Umar ce sakilat ummu umara uwar Umar tayi asaran da inji sayyidina Umar uwar Umar tayi asaran da ai saboda ko ya gama ba shi da duniya ba shi da lahira domin idan manzon Allah ya yi fushi da kai to ga mu inda zaka buya kai ka san dai idan annabi ya fushi da kai Allah da ya turo shi dai ba zai soka ba to wannan shi yasa annabi Umar hankalin sa ya tashi nazarta rasulallah na ciyan iya yi ta tambayar manzo salasa marrati har karo uku kullu zalika lam yujibka gashi nan bai amsa maka ba gashi nan bai amsa maka ba to wannan kamar sai na umar yana kansa addu'ar mutuwa ne don abinda ibn al-asir ya faɗa kenan ibn al-asir ya ce ka annahu da ala nafsihi bil mauti idan ya ce uwar umar ta yi asaran ɗa kaga ai kamar yana cewa Allah ya hallaka ni kamar yana kansa addu'ar mutuwa ne kuma shine sai saboda yi mana gyara gyara fahimtar mu ibn al-asir yace yajuzu an yakuna min al-alfazi allati tajri ala alsinati al-arabi wa la yuradu biha ad-du'a eh, larabawa suna faɗin haka amma ba wai ma'anan abin suke dubawa ba haka tsarin larabawa yake a ce wane kai kan uwarka ta yi asararka amma ba zagi ba ne ba mummunan addu'a ba ne sun saba faɗa wanda shi kansa ma manzon Allah yana faɗa sakilanka ummuka mahaifiyarka ta yi ɓarinka to abin da ya faru da sai na umar kenan larabawa na faɗa wala yuradu bi addu'a alhali ba wai addu'a ce sun saba faɗan haka ba bakar magana ba ce ba addu'a ba wato suna ishara ce da wannan salma ga damuwarsu shine sai mutum ya ce ah, sakilat ummuhu mahaifiyarsa <clears throat> ta yi barinsa sai na umar ya ce to sai na ga nisanci manzon Allah ban san me nayi ya bata masa rai ba sai na bar annabi sallallahu alaihi wasallam fa harraktu ba'iri sai na zaburar da na sai na yi ta tafiya a nai nisa sai da na je gaban matafiya gaban aya shi manzon Allah a baya yake tsayawa saboda annabi ya ce a bar bayansa ga mala'iku gabansa sahabbai bayansa mala'iku Eh, kuma hakan ya fi dacewa sai ya saba ma ainihin tsarin mu a yanzu mai mulki shi ke fara wucewa kaga ana bin bayansa shi manzan Allah a ku za ku wuce sai ya biyo bayan ku ai kaga haka ya fi saboda idan shugaba yana baya zai ga mai rauni ya taimaka masa da wanda ya kasa eh, don haka annabi a baya ke tsayawa sai na umar ya ruga da raƙuminsa <clears throat> takaddamtu amaman nasi sai da na zama ina gaban mutane wa to an yanzu da fiye ƙur'ani kuma duk wannan lokaci a zuciyata tana bugawa hankalina ya tashi ina jiran a ce Allah ya saukar da aya Umar muna munafiki ne jira kullum nake saboda ga abin da ya faɗa wa mafan Allah sannan kuma gashi ana tafiya ya yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai amsa ba <clears throat> shi yasa ya wuce to kuma kai ka sani dama idan al'amari ya tabbata wani Allah ya hukunta wani abu ba shakka Allah zai saukar da aya don haka shi sai na Umar ya kasa kunne ne yana jira a ce Umar aya ta sako a kanka wallahi yana kasa kunnen nan ko sai shi kira sai ya ji kira fama nashitu an sami ito sarihan sai na ji wani yana kururuwa don mutane na tafiya saboda wajen mutum dubu da dari hudu suna tafiya kaga idan za a yi kira ana neman mutum a cikin dare so da sai an daga murya na ji wani yana kururuwa ina umar fakul sai na ce dama ina tauro kuma abin ya tabbata umar bai kaza wa ke nan aya ta sako dama yana tsoron aya za ta sako umar biki sai gashi Allah ya annabi ya aita a kira Ya yace laqad khashitu an ya yakuna nazala fi qur'an ana zuwa ka ce Umar bazan Allah na neman ka ina Umar ya ce mu je Ya ce fa ma fajitu rasulullah in har muka iso inda manzon Allah yake muna isowa fa sallamtu alayhi ce assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah yace wa alayka assalam fa qala sayyidina Umar ya yace laqad unzilat alayya laylata a daren nan an saukan min da sura lahiya a haɓu ilayya mimma tsala'at alaihi shamsu duk wani abin da rana za ta bullo kan shi bai kai son da nake ma wannan suran ba wannan riwayar kenan wato duk duniya babu abin da za ka ba wa manzon Allah wanda zai so fiye da wannan suran da Allah ya saukar da ita gaba ɗayanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta masa inna fatahna laka fathan mubina wannan yana sahih bukhari yana babu gazwatul hudaybiyya hadisi 3943 yana littafin muwatta da wasu littafan hadisi a riwaya ta al-imam muslim wannan ba hadisin sayyidina umar bane kaga a hadisin sayyidina umar mun samu labarin da sayyidina umar da kansa yake faɗa lokacin da Allah ya saukar da inna fatahna laka fathan mubina an bar hudaybiya ana dawowa a sahihu muslim hadisin 1786 a riwayar kasa da tabin ana anas bin mali ya karantar da almajiransa ya ce lamma nazar lokacin da allah ya saukar da inna fatahna laka fatahan mubina murji'atun min al-hudaybiyya ana dawowa daga makka ne wa hum yukhali wa hum yukhaliquhum al-hudna wal ka'aba a wannan tafiyar in ka dubi sahabban manzon Allah gaba ɗayan babu wani mai farin ciki bakin ciki da damuwa ke tare da su saboda tafiyar dai an yi ta ana san a je umra ba yi umra ba an yi sulhu sulhun akwai kuntatawa sahabbai gaba ɗaya fuskan fuskokinsu babu alaman daɗi to lokacin da Allah ya saukar faƙaɗa sai manzon Allah ya ce laƙad unzilat alayya ayatun a nan kenan ayatun amma hadisin sai na umar sura Allah ya saukar da suran da duk duniya babu abin da nake so fiye da shi wato ba abin da za ka ba mu annabi a duniya wanda zai so fiye da wannan sura a wannan riwaya ta Anas bin Malik ya ce unzilat alayya ayatun an saukar min da aya hiya ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an an saukar min da aya wanda wannan ayar dai tak ta fi min duniya gaba ɗayanta kuma wanda yana sahih muslim sannan yana sahihul jami'i sagir hadisi na 2120 to kaga sai annabi yake aya wanda ya nuna ayar farko kenan amma a riwaya ta sai na Umar fa gaba ɗaya suranta gaba ɗaya suran suratul fathi wato albishir ne ga manzon Allah saboda ka saukan wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna yayi farin ciki mu karanta bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يتا حديث أنس بن مالك annabi sallallahu alaihi wasallam ce laqad unzilat alayya ayatun an saukan min da wata aya hiya ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an wannan aya na kusanta akan duniyan nan gaba daya wata aya inna fatahna laka fathan mubina lallai mun hukunta nasara gare ka hukunci mabayyani wannan ya samu sabanin fahimta game da fassara me ake nufi da alfatku din nan me ake nufi da nasarar da Allah ya hukunta ta ga manzon Allah ba shakka akwai sabani ta littafin tafsiri zaka gani amma misali kamar yadda ibn Juzayyin ya faɗa yace duka tafsirin da ake game da ita wannan aya baya wuce kan abubuwa guda hudu wannan yana tafsirin li umum eh, juz'i na biyu shafin Ibn ibnu ya ce na ɗaya, Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lallai mun hukunta nasara gare ka hukunci mabayyani me ake nufi da wannan nasara sai aka ce fathu makka nasaran da Allah ya ba mu annabi game da makka wa'adahu Allah bihi qabla an yakun wato wannan ayar da Allah ya saukar yana gaya ma annabi mun riga mun ba ka makka yanzu ka gani an zo an yi sulhu annabi ko umurar bai shiga yayi ta ba amma yana komawa sai Allah ya ce ah to ai makkan gaba ɗaya na riga na ba ka ai to a don Allah akwai abin da zai farin ciki zai sa ka farin ciki fiye da wannan makkan da mutanen suke gani kamar ai sun wulakanta manzon Allah sahabban annabi ma hankalin su ya tashi sai gashi Allah ya dace a a ai mun baka makka kuma kyautar da muka ma ba a boye bane a bayyana saboda ni'imar Allah guda biyu ce ni'imar Allah ga dan tana zuwa kashi biyu asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan akwai ni'imar da sai mai zurfin tunani yake gane ba ni'ima ce ta Allah kake da ita amma ba za ka gane ba sai ka yi tunani sosai amma akwai ni'imar da a fili take kowa ya sani da ka da ka ga wannan ni'ima ka san ba shakka ni'ima ce daga wurin Allah to wannan nasara game da Makka ba a boye ma take ba a bayyana take to wannan fassara guda kenan da malamai suke yi kuma ba shakka ya dace domin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da shi ke ayar bata riga ta sauka ba ai idan mun lura yana da fahimtar haka lokacin da ya aika sayyidina Usman yace in ka shiga Makka kai albishir da duk wani musulmi Makka za ta dawo hannun musulmai ko ba da dadewa ba kaga annabi ya ya hangi nasaran Allah da zai ba shi game da Makka tun kafin ma sauko sai gashi Allah ya saukar da aya ke sa mazan Allah ya ce to ni duniya ba abin da za ka bani da nake so fiye da wannan aya fasara guda kenan fasara ta biyu ba ma jara fil hudaybiyyah min bi'ati ridwan wa min as-sulh alladhi aqadahu rasulullah wasu malaman tafsiri suka ce abinda Allah yake cewa anan nasaran da ake magana ba wai makkan gaba ɗaya ba ana maganan sulhu da aka yi nan wanda ya tada hankalin sahabbai wannan sulhu da aka yi sharuɗan da aka sa wanda akwai son zuciya akwai son rai na kafirai har ma ya sa musulmai sun samu bacin rai amma duk da haka sai Allah ya saukar da aya ce ko ai sulhun da aka yin nasara ce ga musulmai mabayyaniya kaga nan ma ya dace sai fassara ta uku wanda malamai suke kuli hidaya ila al-islam ai abinda ake nufi shine Allah ya shiryar da wato Allah ya tabbatar ma annabi nasara mabayyaniya to Allah yana tabbatar da Allah ya ba shi kyautar shiriya wanda ke a fili yake don haka duk abin da annabi yake kansa babu wani kuskure duk wani tsari da manzon Allah yi wato kamar Allah yana tabbatar da abin da annabi ya hukunta ne a lokacin da aka yi wannan sulhu sai na hudu annahu ma asaba al-muslimina ba'da al-hudaybiyya min al-futuhi Allah yana albishir ne ga manzon Allah cewa nan gaba daga yau karka ɗauka wannan tafiya ta ku akwai asara daga yau duk wani musulmi da ya tsaya yaƙi da kai da sahabbai na baku nasara har zuwa wafacinka kuma gaskiya ne saboda daga ranar ba a sake cin nasara akan musulmi ba daga ranar da Allah ya saukar da wannan sura babu wani kafiri da ya sake nasara kan musulmi a yaki so kaga fassaroni guda hudu ne sai zama duk sun dace don haka yasa yanzu ka dubi littafin tafsiri zaka ga malaman tafsiri sun zo da bayani daban-daban me ake nufi da inna fatahna laka fathan mubina ka ga wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan in ka dubi bayanin ibnu hajar a littafin fathul bari mujalla na bakwai shafin ɗari biyar da da hudu ya ce wa haza mawdi'un waqa'a fihi ikhtilafun qadimun game da wannan aya inna fatahna laka bina? mubina fassaranta akwai daddaddiyar sabanin fahimta da aka samu wato an samu daddaddin sabanin fahimta tsakanin malamai shin menene hakikanin nasarar da Allah yake tabbatar ma annabi ya bashi sai ya ce wata haƙi abinda ya tabbata shine annahu yaktalifu bi ikhtilafi muradu min al-ayat ta duk inda ka dauki ayan ta nan ne ma'anarta za iya bayyana gare ka fa qawluhu misali da Allah yace inna fatahna laka fathan mubina al-muradu anan abinda Allah yake nufi shine bil fath huna al-hudaybiyah wannan haduwa da aka yi ta al-hudaybiyah ita ce Allah yake gaya wa annabi ya bashi nasara wato ba wai makkan bane kaga akwai fahimtar cewa Allah yana ma annabi albishir garin makka gaba ɗaya Allah ya baka nasara amma hakikatan abin da ya fi bayyana fahimtar da tafi inganci da Allah ya ce inna fatana laka fata mubina ba makka gaba ɗaya Allah yake nufi ba Allah yana nufin wannan sulhun da aka yi wanda musulmai hankalinsu ya tashi wannan sulhun shine nasara mabayyaniya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dalili kuwa li'annaha kanat mabda'ul fath mubin in ba dan wannan sulhun da aka yi ba to da <clears throat> fathu makka din birnin makka gaba ɗaya nasarar da aka samu da ba a samu ba <clears throat> yace mabda'ul eh, fath mubin alal muslimin لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الامن ورفع الحرب saboda in ma ka dauka Allah ya ba mu annabi nasarar makka zaka ga nasarar makka bata samu ba sai ta dalilin wannan sulhu wannan sulhu shine musabbabi na nasara da aka samu garin makka me yasa sai yace saboda da aka yi sulhu sai zaman lafiya ya samu sai aka ɗauke yaƙi. to tun da akwai zaman lafiya lokacin ko fahimta za ta fi shigowa mutane daga lokacin mutane suka fara fahimtar meye ma musuluncin da can ba su da wannan fahimta saboda kullum tunaninsu ya za mu yi mu haɗa kuɗi mu yaƙi muhammadu to yanzu za aka yi sulhu sai suka fara tunanin wai shin meye musuluncin nan ma da muhammadu ya zo da shi kaga in ba dan sulhun da aka yi ba da wannan hasken bai zo gare su ba kamar inda ibn hajar ya faɗa hakanan al-imam an ya faɗa sharh sahih muslim yana juz'i na 12 shafin da arba'in ya ce hadha min al-mu'jizati kuma wannan yana daga mu'jizozin manzon Allah shi yasa al nawa an-nawawi bai eh, imam ya saka wannan sulhun a cikin dalailin nubuwa yana cikin dalilai da suke nuna gaskiyar manzon Allah to al nawa an-nawawi yace kamar yadda Allah ya faɗa fatahana laka fathan sai aka ce mubina mubina nasaran da muka baka game da wannan sulhu nasara ce mabayyaniya don haka wannan ita ce fahimta mafi inganci domin akwai sahabbai da waɗanda sun faɗa kamar ah, kamar albara bin azif kamar jabir bin abdullah sahabbai ne wanda sun tabbatar mu muna ɗaukan inna fatana laka fata mubina nasaran makka kuma gaskiya ne domin da yawa malaman tafsiri suna faɗa amma waɗannan sabo suka ce ba haka bane inna fatana laka fata mubina yana magana ne akan nasaran da Allah ya saka ma wannan sulhu wannan sulhu shine Allah ya saka mishi albarka ya zama nasara ce mabayyaniya to amma ko da an ɗauki wancan fassara eh, ba laifi ba ne eh, kamar yadda ya zo ta bayanin sahabbai misali albara ibn azib tun yana da rai ya faɗi haka ya ce in ka ce nasarar makka ne ba shakka nasara dai aka samu da makka ta zama birnin musulmai amma dai in dai dalilin saukar da wannan aya da kuma ma'anar inna fatahna laka fataha mubina ba shakka akan sulhun da aka yi na al-hudaybiyya saboda me saboda yana da alfawaid mutabahira alimamu nawa nawawi yace fa'idojin da aka samu suna da yawa na kanat batuwa fatha makka da wannan nasarori da aka samu ƙarshen al'amari wanda shi ya samar da nasarar makka gaba ɗayanta wa islamu ahliha kulliha har aka wayi gari mutanen makka sun musulunta gaba ɗayansu wa dukulun nasu fi dinillahi afwajan Allah ya sa mutane suka dinga shigowa musulunci kungiya kungiya dama ana jira mutanen Makka su ne ƙarshe. wa zalika annahum qabla sulh al-imam an-nawawi ya faɗa mana wasu fa'idojin yace kafin ayi sulhu din qabla sulhi lam yakunu yaktalifuna bil muslimin babu wata hulɗa tsakanin mutumin Makka da musulmai babu wata hulɗa wala tatazaharu indahum umurun nabi kama hiya basu gashi dai annabi dan uwansu ne a makka aka haife shi nan ya girma nan Allah ya bashi annabci amma wallahi basu san halayen manzon Allah ba sani ba sai da aka yi sulhu shine yace da aka yi sulhu ikhtalatu bil muslimin tunda yanzu an ce an daga yaki tsakanin musulmai da mutanen makka tsawon shekara goma to kenan kafiri zai iya tashi daga makka ya kawo ziyara ma wani dan uwansa wani danginsa a garin madina musulmi musulmin madina ma zai iya tashi ya tafi makka ya kai ziyara tunda an ce an samu sulhun tsawon shekara goma to da wannan kofa ta buɗu gaba ɗaya sai suka gane ashe ba su ma san annabi muhammad ba ba su ma san shi ba wala ya ce wa zalika ce annahun qabla sulhi lam ya ya kunu yakunu yaqtaduna bil musulmin wala ta tatabahara indahum umurun nabi kama hiya wala ya bi yahilluna biman yuallimuhum biha mufassala babu wanda ke gaya musu al'amuran annabi daki daki falamma hasala sulhul hudaybiyya bayan an gama wannan sulhu yaqtalatu bil musulmin. saboda ka sai gashi kafiran makka suna cuɗanya da musulmai waja'u ila almadinati ga mutum ya tashi daga makka ya zo madina zahabal muslimuna ila makka musulmai ma su bar madina su je makka saboda zumunci wa hallu bi ahlihim za su sauka wajen yan uwansu a garin makka wa asfiqaihim da abokansu wa gairihim mimma yastansihunahu idan dama idan musulmi ya bar garin madina ya zo makka don ziyara dama musulmi na neman irin wannan dama da ya haɗu da ɗan ce kai wai me yasa ba za ka zo mai hankali ba yanzu bautan gunki ya za a yi a ce har yanzu kanka bai waye ba ce to waye muhammadu sai ce ai baka sani ba sai ya dinga gaya masa husnu siratihi ai ban taɓa ganin ɗan adam irin manzon Allah ba jamilu tariqihi ban taba ganin mai kyan hali irinsa ba ce ce ga yamin labarin halayensa ta ce to kaji mutum ne baya karya mai gaskiya ne mai amana ya ta bashi misali kuma duk dama da yake muhammadu a garin yake sun san shi wannan sai yana dacewa da abin da suka sani wa nubi an anfusin kasiran min zalika sai ya ce mar kuma muhammadun nan yana da mu'jiza yana da abubuwan mamaki akwai ayoyin Allah akwai aji ke to bari zan zo madina ni ma gani saboda ka sai tashi sai zo madina in ya zo majalisin manzo Allah ba abin da yake jira face ya ga mu'jizar da za ta tabbatar mar annabi Muhammad annabin gaskiya ne manzo Allah kuma mu'jizar sa ba ta karewa kullun ne saboda ka da ya zo ce ta ashe na yi asara ina cikin duhu tsawon shekaru ban san ga gaskiya ba ya ce fa zallat nufusuhum ila al-imani hatta badara khalqun minhum ila al-islam qabla fath makkah fa aslamu bayna sulh al-hudaybiyah wa fath makkah sai zama bayan an gama sulhu sulhun mutane na ta musulunta daga garin makka saboda mutane kansu na wayewa suna fahimtar meye musulunci suna tambaya ana mutu bayani wasdadal akharu na mailan ilal islam ya zama mutanen makka mafi yawa sun musulunta waɗanda suka rage kaɗan ne kaɗan ne to da lokaci ya yi manzan Allah Allah ya sanar da shi yanzu makka fa gaba ɗayan ta mafi yawa musulmai sai manzan Allah ya ce to ku zo mu je makka da yaƙi ai magana ta ƙari bare dama sun warware sulhun su falamma kana yawm fathi ranar da annabi ya shigo makka aslamu kulluhum sai gaba ɗaya mutanen maka suka karfi addinin musulunci su kaga ba shakka wannan nasara wannan sulhu shine musabbab shi sa Allah ya kira shi nasara mabayyaniya to wannan kuma bai tsaya haka ba abinda ya sa annabi farin ciki da saukan wannan sura mai Allah ya ce a gaba ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما a wannan aya har yanzu dai tana daga cikin abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake farin ciki da Allah ya saukar da ita saboda ni'imomin da take dauke da su kyaututtukan da Allah ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan sura ba a same su a wata sura ta alkur'ani ba gaba daya don haka yasa manzon Allah yake duniya kaf ba abin da nake so kamar wannan sura saboda ni'imomin da Allah ya saka a ciki yanzu kaga bayan da farko Allah ya tabbatar masa wannan sulhu da kai shine mabudin nasara gaba daya kuma gaskiya ne domin dalilin sa makka ta zama birnin musulmi da makka ta zama birnin musulmi larabawa kuma shikenan dama larabawa suna jira idan aka ce makka ta musulunta to sun tabbata manzon Allah gaskiya ne amma idan makka bata musulunta ba to suna ganin annabi muhammad ba mai gaskiya ba ne sai ga shi dalilin wannan sulhu makkanta musulunta larabawa gaba ɗaya sun musulunta kuma ni'imar ba ta kare ba Allah ya ce li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara lalle Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na laifinka da wanda ya jinkirta to wannan kuma kaga an gama Allah ya masa gafara duk wani laifi da ya gabata da wanda ya jinkirta wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya cika sa gare ka idan an ce an cika ni'ima ga manzon Allah kaga duk wata ni'ima ta Allah abinda ake kiransa ni'ima to babu wanda ya same ka kamar annabi Muhammad wannan zahiri abinda Allah ya faɗa kenan mu ya ce mana atmantu alaikum ni'mati mu nan kuma fa wa yutimma ni'matahu alayka kaga wannan ni'ima ce da take banci manzon Allah Allah ya cika maka ni'imarsa wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma Allah ya cire da kai tafarki madaidaici kaga wadana abubuwa ba shakka abubuwan farin ciki ne manzon Allah ya tabbatar gaban gabanka babu laifi tunda Allah ya gafarta laifin gaba laifin baya sannan kuma fa shin annabi yana kan kuskure Allah ya ce yahdiya ka siratan mustaqima Allah ya shiryar da kai tafarki madaidaici kaga manzon Allah ba yi da shakka game da shiriyarsa babu tunanin nan gaba zai iya samun matsala Allah ya riga ya tabbatar ya shiryar da shi sannan kuma akwai wata ni'ima da dan adam zai samu a duniya ko a lahira fiye da shi Allah ya ce yutimmu ni'imatahu alayka an gama an masa gafara an cika masa ni'ima an shiryar da kai babu ni'imar da tafi wannan to wannan ya nuna cewa tunda Allah ya ce ya yafe maka ya gafarta maka laifin gaba da na baya kaga ya nuna cewa kenan annabawa sukan yi laifi shin yana yiwuwa shine wa abinda nan akwai bayani daban-daban wanda malamai suka yi misali a latinatu da'ima yani fatawa fatawa latina yana juz'i na shafin halil an anbiya wa rusul yakhti'una shin annabawa da manzanni sukan yi kuskure to wannan kuskure shine Allah yake cewa ya fi wa manzansa saboda dan adam yana kuskure ba shakka dan adam yana kuskure don amsa da malamai suka bayar kenan fa ajabat na'am yakhti'una annabawa sukan yi kuskure lakin Allah sai shi Allah la yukirruhum ala fatihim Allah baya barin annabawa akan kuskure bal yubayyinu lahum khata'ahum Allah yana bayyana musu kuskuren nasu rahmatan bihim wa bi umamihim saboda rahama gare su da mabiyansu kuma in ka in ba manta ba ai akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa kullu bani adama khata'un dukkan yan adam masu kuskure ne wato kowa ta gani mai kuskure ne wa khairul khata'ina at-tawwabuna mafi alkhairin masu kuskure shi ne su ne masu tuba ga Allah hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisin 4515 da tun da adam ya ce duk wani dan adam mai kuskure ne kaga kenan la budda min min ana samun kuskure ga annabawa amma kuma ba ta ko'ina ba malamai sun tabbatar mana annabawa da manzanni ba sa kuskure ta abin da ya shafi mai abin da ya shafi isar da sako ta wadaka duk wani abin da aka ce ma annabi ya yi kuskure ba a samun laifi biyu alkhiyanat wal kadhib ba a samun cin amana ga annabi ba a samun ƙarya ga annabi ba a samun cin amana ga annabi ba a samun ƙarya ga annabi kuma hatta kuskuren da ake magana din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi wanda ya zo ta bayanin abdulaziz bin baz yana mujallar na majmu'u fatawa wa maqalatihi da majmu'u fatawa wa maqalatihi yana mujallar na 6371 yace kad ajma al muslimuna qatiba duk musulmai sun yi ijma'i akan cewa annaba ma'asumu na Allah ya tsare su min al game da tabbata akan kuskure annabawa ko da sun kuskure Allah yana gyara shi don haka ya sa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da suratul najmi wan najmu idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai yace kaga annabi Muhammad ma'sumun ne min kulli ma yuballighu anillahi qawlan wa amalan wa duk abin da ya shafi sakon Allah manzon Allah baya kuskure a kai duk abin da ya shafi sakon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana isarwa ah, don haka abin da ya shafi alqur'ani ya shafi sunnar manzon Allah wa anna ma warada min tasmiyatihi dhunub da Allah yace ya gafarta ma annabi liyaghfira laka Allah to malamai suna cewa akwai abin da kai za ka ɗauka laifi ne wato shine mutane suna ɗauka laifi amma ana aje shine ne hasanatul abarari sayyi'atul muqarrabi idan na kusa da Allah yayi kuskure to na nesa ga Allah sai rika ganin yi babban laifi alhali kuma ba laifi ne mai girma ba fahimtar galibin malaman suna fahimta mafi inganci wato shine abin da ya tabbata na kuskure manzon Allah kamantuwa ne nisiyana abin da ya faru ga manzon Allah dan in ka dubi hadisai annabi yana faɗa ni mutum ne kamar ku na kan yi mantuwa wannan mantuwa mu kuma sai mu ɗauka kamar laifi ne to waɗannan abubuwa wanda shi annabi ya ɗauka da girma alhali kuma ba wani abu ne mai girma ba wannan shi ne eh, abinda Allah yake cewa ya gafarta in ma akwai wani laifi da annabi yake ganin yana da shi a wurin Allah to Allah ya gafarta masa na gaba da na baya kuma kar mu manta hatta cikin annabawan akwai wanda ya tabbata cewa baya kuskure wanda shine annabi Yahaya <clears throat> shine wanda annabi ya ba da labarin sa hadisin Abdullah ibn Abbas yana cewa ma min ahadin min waladi adama babu wani daga cikin yan adam illa qad akhfa afati ya taba kuskure kaga ya gwada annabawa kenan su ma akan same su da kuskure aw hamma bi khati'a ko yi yunkurin aikata wani laifi amma bai yin ba laisa yahaya bin zakariya in banda annabi yahaya annabi yahaya bai taba kuskure ba bai taba yunkurin yayi laifi ga Allah ba wannan annabi Muhammad shi ya faɗa yana da sahiha hadisin 2984